Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu yi dubi ne akan 'yanci da kalubalen da yara mata ke fuskanta a fadin duniya abin da ya haɗa da fyaɗe cin zarafin mata rashin ilimi da dai makamantansu sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. na farko na shirin namu na yau wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana zaure inda ta tattauna da wasu ƙwararru game da wannan batu ta kuma fara da jin ta bakin hajjiya rabi'e ga ladima wato tsohuwar daraktan cigaban yara mata a ma'aikatar harkokin mata ta ƙasar domin jin matakan da suka kamata iyaye su ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar yara musamman ilimin ya mace da ke zama tushen ci gaban duk wani tattalin arzikin ƙasa da ma zamantakewar al'umma. Hajiya a Rabi idan na soma da ke yaya zaki kwatanta mana rayuwar yara mata a fuskan tattalin arziki da kuma siyasa musamman ma a Najeriya. Alhamdulillahi ala kulli halin harkar tattalin ilimin yara mata a Najeriya a yanzu dai sai mu ce alhamdulillah. Mun samu ci gaba kusan abubuwa uku da ake ganin su ne negative attitude ko negative behavior da suke faruwa ga harkar ilimin yara mata a ƙasarmu Najeriya kamar yadda dai da yawa muka sani talauci, jahilci da sakaci. To amma a yanzu Allah cikin hikimar shi mun samu cewa yara yanzu birni da ƙauye matan sun san cewa ilimi shine abin jagora kowa yana neman ilimi da ƙauye nakan tuna shekara alif ɗari tara da tamanin da uku sanda nake principal a ƙauye a kano a kabo duk sanda aka zo hutu aka dawo in kina da yara hamsin mata a misali daga rogo ne bari ne butu-butu ƙaraye Da dawakin tofa duk dai area din da take nan kusa da gwarza lokal gamne idan aka dawo daga hutu in kina da yara mata hamsin to in sha Allah kafin tsakiyar tam guda talatin da biyar sun gudu musamman makarantun da suke ba su da eh, eh, katanga ba masu gadi masu kula guduwa suke amma yanzu gashi nan yaran mu da yawa a suke yan mata amma suna kaunar karatu hmm. kuma mun samu ci gaba hmm. menene ya kawo haka wayewar kai da ake wa mutane ko iyaye birni da kauye sarakuna suna iya kokarin su ngo suna iya kokarin su ma'aikatu na kula da harkokin mata da yara suna iya kokarin su to allah kulli halin na san mun ci gaba ta wannan bangare Kuma a hajiya a kafin in je ga sauran malaman da ke cikin zauren nan. Akwai mata da dama waɗanda suke taka rawa a fuskan da ya shafi tattalin arziki. Idan na yi kwatance da mace ɗaya wadda ta fito ko in ce zakaran gwajin dafi a cikin wato wadda za su shugabanci hukumar kasuwanci ta duniya wato Ngozi Nkonjo Uwela. Wannan halama na nuni da cewa eh mata ma suna taka rawa. Sai dai idan muka duba arewacin Najeriya har yanzu akan samu matsalolin da yake haɗawa da idan a auratayya ne ana ma yara auren wuri wato yana hana su daman cika muradin da suke so su zama a rayuwa. To ko a arewa ai muna da jaruman mata waɗanda sun isa a zaɓe su a ko ina a any international level. To amma mutuna harkar mu ta arewa ba ma so sawa yan uwanmu baya idan abu ya taso. In sun samu karagar mulki mata sun taso suna abu sai an mata wani jamhurin da wani bakin fantin da sai ta zama demoralized. Ai muna da mata isassu masu ilimi, masu hazaƙa marasa tsoro. Ni na yi aiki da Ungozu Iwela a Federal Ministry of Finance a sannan ina Deputy Director Training and Staff Welfare. Jaruma ce ba ta da tsoro. Kuma mu ma a arewa muna da su to amma ba za mu tsaya mu tattalo namu mu ɗaga su ba. Daga sun yi ɗan kuskure mu za mu fara zagin su. Su kuma can ɗaya ɓangaren idan suka ji nasu ko sun yi laifi guf suke yi. Su yi shiru su mara musu baya. Sun san suna da laifi amma ba za su faɗa ba. Saboda haka muna da matsala. a arewa. Dole mu tsaya mu san namu namu ne. Kuma muna da mata da suke marasa tsoro ga misalai ga Naja'atu ga Aisha Ismail waɗanda na sani kurin na kusa da ni dukkanin su ba su da tsoro babu gudu babu ja da baya amma ba za a mara musu baya ba daga kin fito sai a ce ai yar wance ce ai wance ubanki kaza ne ai kakanki kaza ne ai ke kaza ce to Allah kuwa Allah ku gafurur rahim ne duk abin da bawa yi ko me yin ne Allah mai rahama ne to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe, kasance da shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da Salomon Abo da ya haɗa mana sauti, ni Hadiza Kyari ke cewa kasance lafiya, ma assalamu.